wanda insha Allah ya zuga shi na dawo da Allah ku yi sharin din wannan shirin da za mu yi yanzu da Allah ya yi sharin din sa man dalla ala khairi ka fa'ili da an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min ni'am da Allah ya share a gurguje kamar yadda kuka sani cewa na sanar na sanar da wannan karatu da zan yi kuma gashi lokaci yayi har ma ya gota Wato wannan karatu zan bayyana jahilci na yaran Prof Ibrahim Makari. Farko kenan zan bayyana jahilcinsu kuma zan yi nasiha zuwa ga waɗansu ahli sunna. Wanda ahli sunna ɗin ta yi ɗaliban ilimi ne sun fara karatu, amma wato akwai wani abu na kuskure da suke yi. Shi ne ba ma kowa ya je kan wani feji ko ya je ko ya kira ko ya kaza ko ya kaza ba, amma to musamman idan ka san irin ku ake nema irin waɗanda ko da kun kirawo babu wani tasiri da za a gani ko a'a za a yi muku tara-tara in ka shigo da kana kallon mutum ɗaya ne a zaune yake yi amma in ka shigo sai ka ga jama'a biyu ne suke yi to idan ka ga irin wannan adal aƙal wato ba sai ka buga ba ba sai ka buga ba ballantana a yi ma tara-tara mun ce kowa duk inda ka ga dama ka je ka je ma da Allah dai ka zamanto a wakilin ahal sunna kana wajen to wannan kuskure ne shi yasa zan dan yi nasiha ta farko kenan ga irin masu kira a waɗansu gurare da ake yin karatuttuka zan yi nasiha gare su mu sani cewa dai a matsayinka na ahal sunna dole ne kai karatu wannan dole ne kai a matsayinka na musulmi ma dole ka karatu dan da karatu ne za ka san abin da za ka yi na bautar Allah za ka san daidai ka bi daidai ka aiki da daidai shi sa duk irin wannan abubuwa da ake na turka-turka wallahi ba wanda aka cuta irin jahili jahili kai aka cuta amma wanda ya kake ɗalibin ilimi kake da ido kakan iya zuwa ka ɗauko littafi ka karanta to abin zai ma sauƙi za ka ringa kallon jama'a daga nesa kana hango wancan ashe katon jahili ne wancan mishirici ne wancan mara tarbiyya ne wancan kaza wancan ba shi da hankali amma mutukar baka karatu za ka gane wannan ba yasa wannan nasiha kenan ga kowa sa'annan mu'amar bin Abdul wahab wanda ake ce mana sanadiyarsa ‘yan wahabiyawa ya yi wata nasiha musamman ga mu ɗalibai na sunna zan karanto wannan nasiha tasa sannan na shiga cikin karatu kai tsaye a cikin littafinsa kashfu shubhat littafi ne wanda ya yi mutuƙar mutum kana so ka zamanto mai ikhlasi ka tsarkake ibada da bauta ga Allah ka kaɗaita Allah to in ka karanta wannan littafin wallahi za ka san inda mushrikai suke buya to ya yi wata nasiha kyakkyawa mai kyau gwaggwaɓa mai daraja cikin wannan littafi zan karanto wannan nasiha kowa ya saurara ya ji sa'annan mu shiga cikin karatu shi wannan littafi na kashfu shubahat Muhammad bin Abdulwahab yace wa'lam أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يتي وعلم كسني أن الله سبحانه للي الله وأن يتركك min hikimatihi daga cikin hikimarsa shi Allah lam yab'ath nabiyyan bai taba aiko wani annabi ba bi hada tauhidi da wannan tauhidi da ake kira zuwa gare shi yace illa ja'al lahu a'da'an ce Allah ya sanya makiya magauta ga wannan shi annabin da Allah ya aiko haka Allah hikimarsa ce kuma duk wani annabi zaka ga Allah ya sa masa makiya hikimar Allah ne kuma sai ce kama qala Allah ta'ala kaji ahli sunna ke yace kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan Allah ya ce haka nan muka sanya magauci makiyi ga kowane annabi su wane ne shayatin insi wal jinni shaiɗanu na mutane da aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura shashin su ke wa shashi wahayi na zance ƙayatacce sai a ƙawata zance a tsara abu saboda a rikitar a rudar da al'umma sai su ƙawata zance na ruɗi sai a zo da shi haka suke mitin haka suke mitin haka kuma Allah ya tsara cikin hikimarsa cewa kowane annabi yana da makiya wanda Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya sa shaidanu ne na mutane da aljanu suna mitin su ne wa junansu wahayi sai Muhammad bin Abdulwahab ya ce wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun kathiratun wa kutubun wa hujajun yace yakan iya kasancewa ga maƙiya tauhidi ilimai masu yawa kan iya ganin makiyin tauhidi na mushriki ne amma yana da ilimi mai yawa wa kutubun haka littattafai suka iya kasancewa makiya tauhidi suna da littattafai da yawa wa hujjajun kakan iya samun makiya tauhidi suna da hujjoji yanzu yan hakika yan kowa Allah ba su da hujjoji suna da shi za su rinka kawowa wa ma ramaita idan ramaita walakin Allah rama Allahu nuru samawati wal ard masalloli ka mishkatun fiya misba al misba har ayoyin da suke kawo an gane cewa a iza ahabbtuhu kuntuhu da na ƙarya da na daidai to kakan iya kasancewa yakan iya kasancewa makiya tauhidi suna da ilmai masu yawa da littattafai da hujjoji kuma sai ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi in ji Muhammad bin Abdullah Allah ya ce falan ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi Allah ya ce falan ma ja'atuhum rusuluhum yayin da manzannin su suka zo musu bil bayyinati da wujjoji sai Allah ce farihu bima indahum min al ilmi sai suka yi alfahari da abin da ke wajen su na ilimi ashe kenan suna kan bata amma sai Allah ya ce suna da wani abu na ilimi sai suka yi ma alfahari da shi amma kafirai ne kuma shi yasa ya ce to kakan iya samun makiya tauhidi suna da ilimai masu yawa suna da littattafai da hujjoji bayan ya gama kawowa sai ma'amar bin abdullahi bai ce idza arabta zalika idan ka san haka makiya tauhidi sukan iya zamantowa suna da ilimai sukan iya zamantowa suna da littattafai da hujjoji idan ka san haka yace wa arabta anna tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina alaihi yace wa idha arabta idan ka sani an gane idha arabta zalika idan ka san haka wa arabta kuma ka san anna tariqa ila Allah lalle hanya zuwa ga Allah la budda lahu min a'da'in dole ne suna da wato dole ne wannan hanyar da lahu min a'da'in dole ne hanyar nan yana da makiya akwai wayanda su burinsu kawai wa Allah shirka lokacin da wani zo yana kira zuwa ga tauhidi wani yana nan ki yake dan me za a kaɗe ta amma. lokacin da wani zo yana kira abu manzan Allah sunna kawai wani yana can dan me ba za a yi wa manzan Allah kishiya ba shehu bashi da waje kenan idan wani ya ce wani yana can ya dage sahabban manzon Allah salafus salih wani a aishi wannan mu ma haka dole ne sai ka samu irin wannan to Muhammad bin Abdul Wahab yake cewa wa idza arabta ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له hanyar Allah dole ne tana da makiya qa'idina alaihi wanda suka zauna a hanyar nan yace ahli fasahatin ma'abuta fasaha akwai iya magana wa ilmin da ilimi wa hujjajin da hujjoji idan ka san haka dole ne wannan sai ce to fal wajibu alaika wajibi a kanka kai mai tauhidi kai ahli sunna kai mai neman gaskiya fal wajibu alaika wajibi da ke kanka ko wajibi ne a kanka an ta ta'allama ka koya min dinin lahi daga addinin Allah ka koya ma siyo silahan laka abin da zai zamanto makami gare ka dole ne ka koya in kasancewa akwai makiya makiya tauhidi makiya Allah makiya sunna suna zaune a hanyar Allah to dole in ka san haka wajibi ne akan ka ka koya daga addinin Allah abin da zai zama ma makami to qatilu bihi haula'i shayatin wanda za ka yaƙi wa'annan shaidanun da shi wannan makami wajibi ne kai karatu sai ya ce allazina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika wanda waɗanda limaminsu jagoransu shine iblis an gane wanda kuma <clears throat> ya zamanto shi ya fara gabata ya fito na fito ga ubangijinka ya ce wanda to shi wannan limamin nasu ya faɗi ya ce la'aƙa'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina haka shaidan ya ce wallahi sai na zaune musu tafarkin kama daidaici ya ce wallahi sai na zo musu ta gaba gare su ta baya gare su ta hagu ta dama ce kuma mafiya yawan su za ka same su masu godiya ba haka shaidan ya rantse wannan limaman waɗanda suke take na shaidan sai ya ce walakin idza aqbalta ala Allah yace sai dai kuma idan haka tunda ka san suna da ilmai suna da fasaha wa'ansu wayannan daga ciki da nake nunawa la jahilai ne masu prof ai masu ilimi su sharu sala ai masu ilimi amma wayannan din ne wallahi jahilai kuma wallahi ko wayanda na ce malamai ne suka zo gabana wallahi ba su ce su ba jahilai ba ba na faɗi sai da dalili in kuma dariƙa ta haifi wani ɗa da ya isa ya zo gabana ya ce ba jahilai ba ne ya fito jahilai ne kuma ni ba malami ba ne ɗalibi ne amma su kam jahilai ne yace walakin idza aqbalta ala Allah sai dai in ka fuskanci Allah kai kuma wa asghaita ila hujajihi ka saurari wujjojin Allah wa bayyinatihi da wujjojin Allah da dalilan Allah ka saurara yace fala ta khaf wala tahzan kakka ji tsoro kakka bakin ciki saboda mai inna kai da shaytani kana da'ifa yace saboda kai kaidin shedan mai rauni ne sai ya ce wal ami minal muwahhidina yace gama gari ami wanda ba kowa ba cikin masu tauhidi ba malami ba yaghlibu alfan min ha'ula ha'ula'il mushrikina yace shi ami wanda ba malami ba shi shi shi kadai zai rinjayi dubu daga cikin malaman waɗancan mushrikai sai ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna lallai wato rundunoninmu su ne masu nasara ya ce fa jindullahi rundunonin Allah humul ah. ghalibuna bil hujjati wal lisani rundunonin Allah su ne waɗanda suke masu rinjaye da hujja da harshe ya ce kama annahumul ghalibuna bisayfi was sinani yace wa innamal khawfu alal muwahid kaji yace wa innamal khawfu kadai tsoro inda ake ji ma tsoro alal muwahid ga wanda yake da tauhidi ya yasluku tariqa wanda yake shiga hanya ta tauhidi ta sunna wa ma'ahu silahun amma ba shi da makami tare da shi aka Muhammad bin Abdul Wahhab yace وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح kada abin da ake tsoro kenan ka shiga hanya kai mai tauhidi amma baka da makami wannan nasiha kenan daga Muhammad bin Abdul Wahhab daga cikin kashfu shubuhat da haka to nasiha ga dukkanin wanda ka san kai ahlus sunna ne ko kake tsammani in ka shiga za a yi ma tara tara Eh, saboda ka san akwai wayanda ana sauke su sauke su akwai wanda a ah, ba shi ne magana to in dai ka ji jahili ko dan bid'a yana ba shi ne magana ba shi ina jin daɗin eh, to irin an samu gara basa kenan amma in ka ji ana sauke shi sauke shi sauke shi yawa to nan wato an fahimci kai kai ba kan wallasa ba ne ku tsaya in dan sa muku kuji to shi yasa akwai ɗan uwa da ya kira kamar yadda na faɗi dan uwa yace mi nasiha ga yan uwa kuma shi yasa na fito ina wannan nasiha zuwa gare ku ku yan uwa eh, da Allah idan kasancewa wato za a yi ma tara-tara eh, ko kuma in kasancewa kana da wannan tuna Allah kakka je dan in ka je cewa za a yi ahli sunna sun bugu eh, akwai wayanda daman suna nan kuma suna kallo abinda da suka ɗaume shi mahaukaci ne wallahi suna sa kawai mai shi hata wa'yansu daga cikin yan ka wani yana ma da ilimin amma ba zai buga ba nan kuma kawai wani ahli sunna ne amma kawai shi ba ya je ba bane shi ya saurari karatu kawai shi ya je ne ya ƙara samun yaƙini ga hanyar da yake kai in ya da ana rashin tarbiyya ana zagi sai to nan wani yaƙini yake ƙara samu kuma yana gode wa Allah tsaya ku ji amma in ka da ana sauke shi sauke shi kudan bari in dan samu kudan ji <laughs> eh, no no no <laughs> to kaga a kai eh haka ji ana bashi a kai eh tsaya ya faɗi to an samu <laughs> na rasa menene me ke ciki ne ne inda aka ɗauki ya zo inda aka ɗauki ya zo kowa ya na ah, sauke shi a sauke shi wani muka ciki ne na na kasa ganewa menene kowa zai zo tambaya amma inda aka ɗauki ne zo a ah, kowa a sauke shi kawai wanga ne kowa na ba mana ba su ba wallahi ba shi kare ba jama'a kan ku gane mana ba su kare a'a wallahi ba mana ba su kare ba wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina so in tambaya ma da garba kai nake wanda me me me yasa menene ban gane ba wallahi ban gane ba to kamar yadda na faɗi to kamar yadda na yi bayani to wannan shi ne in inda ka ji ana a ah, ba shi ya bayani da wannan ga clip ɗin da aka ɗan turo mun kuma zan yi bayani a kai, insha Allah yanzu yanzu zan yi bayani a kai domin shi jahilci ya kuma jahili ne da jahilci ya yi a wajen kuma karatun da muka shekaran jiya shi ya je ya maimaita shi jahilin kenan wallahi jahili ne kuma wajen ma jahilci ya yi kuma in na gama zan buɗe in ka isa ka zo ka ce ba jahili ba ne eh, in malamin ka ka zo ka ce ba ba jahilci ne ba eh. sai mu tattauna tattaunawa ta yi. wallahi jahilci ne tsaya ga abin nan ina so in dubo shi ga ɗan uwan da ya turo kuma ya ce na yi nasiha ga ƴan uwa kuma gaskiya ne daidai ne abin da ya faɗi a yi nasiha ga 'yan uwa eh, ban hana ka mun ce ko a ba eh, babu ruwan babu ruwan yasa amma ya kamata mu yi nasiha ga ƴan uwa eh, mu yi nasiha ga 'yan uwa yin siya ga ‘yan uwa. Shi nan. Ina zuwa. Ya kamata. Eh, majmu'ul fatawa. Bluetooth mode. Ji'i da shafi, ga shi nan juzu'i na biyu shafi na ɗari uku. Nan sama ga majmu'ul fatawa ga sunan. a nan ƙasa wajen wani filin gashi nan a can ƙasa za a ga rubuta juzi'i za a ga rubuta juzi'i da shafi gashi nan juzi'i na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da shida a wannan to mu je can gashi yake cewa fa inna hu yaghibu bi mahbubihi an hubbihi wa an nafsihi wa bi mazkurihi an dhikrihi wa bi ma'rufihi an irfanihi wa bi mashhurihi an shuhudihi yake cewa wa bi mawjudihi an wujudihi ya ce idan mutum ya biyo ibn taymiya sai ya ce fala yashuru bi tamyizi mutum ba zai iya samun tamyizi ya dinga jin cewa shi bawa ne ko shi Allah ba wala bi wujudihi ba zai iya jin kansa ba ma ya dauka shi mutum ne yace fa qad yaqulu fi hadhihi al mutum zai iya faɗa a wannan hali gashi nan a ƙasa da jallahi ƙasa ɗin nan eh, ka uku na ƙarshe eh. Eh, gashi da ya ce alal haqu din ne zan gan shi ja mutum zai iya cewa alal haqu ni ne Allah au ko ya ce subhani tsarki ya tabbata a gare ni au ko ya ce ma fil jubbati illallah ba komai a cikin riga na a baya na sai Allah wa nahwi zalika da makamancin irin wannan maganan wa huwa sakranu alhali yana cikin maye in wajidil muhabbati da soyayya ne zafi na ubangiji Allah allazi huwa nazzatu wanda wannan soyayyar da ta gaishe yace shi Allah ne Ibn taymiya yace nazzatu jin daɗi ne wasu huru farin ciki ne bila tamyizin ba tare da ya bambance shi Allah bane ko shi bawa ne mm. ga shafi ga tusin an haska malam ubaidullah ne aka ce ko in ja bakin kai ka fasara wa alaikum salam wa in ja bakin kai ka fasara ko fasaran nawa wata yi na ji magana na ji ka ko ba wannan so na ji yanzu da yanzu wannan a ce iri ɗaya ce me bambancin mutum ka ce ya ce anal haƙuni ne Allah iri ɗaya ce ko anal haƙuni ne Allah anal haƙuni ne Allah me kake so wato daga cikin gaɓoɓin da za mu ɗan tattauna da irin wannan magana da ta ‘yan hakika shi ne tambaya ya ce iri ɗaya ce ko ya ce iri ɗaya ce ya tabbatar da iri ɗaya ce ku yi haƙuri saboda yana so ne mu ɗan ba abin a hankali sai ya kai ga shehu ibrahim ya tabbatar bisa jahilci shehu ibrahim ɗan hakika ne iri ɗaya ce ko in ja bakin kai ka fassara ko fassarar na wata yi na ji maganar ka na ji maganar ka ne ka ko ba musu wannan ba na ji maganar ka hmm. abin da na ce nake so na ji yanzu fassara da kai ta tara to yanzu malam da wannan magana da irin da ya ta iri ɗaya ce iri ɗaya ce me bambancin mutum ka ce ya ce anan haƙuni ne Allah iri ɗaya ce ko Anan haƙuni ne Allah ana da ne Allah ba musa ya faɗa ba ba musa ya faɗa ba to me hukunci kafin a kafin ka je ka eh me hukuncin sa me hukuncin sa amma kamar an samara cewa magana da kake da wani iri da Eh dan hakika yana dan hakika eh, dan hakika yana fitowa yana cewa shi Allah ne haka ne yana faɗa. Hello? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Muna jin ka dan hakika yana fitowa yana cewa shi Allah ne na amsa maka. Da magana suna ta hakika wanda iri ne eh. eh. Eh eh eh eh eh eh. sarki zaki na'am eh, ni da ubaidillahi na rantse maka da Allah da wannan magana ta wallahi ba ki da shi ba ki sarki zaki zan magana da kai a hidda rana zan zo da status bangaren da ya shafi zo da zai raba magana sa a yi mutarana a rika wallahi da wallahi da zai in ta tabbata ibn da ne kai wannan magana zai yi da hukunci zai yi da yi a rika amma yana kaida sarki zaki ba zan in ɗalibin shi zai tuwo kan a zo a zauna ya maganar in yi bayanin da sarki wannan sauke shi ba ɗalibi ba ne sauke shi ba da abinci ba sauke shi sauke shi an gama sarki zaki mun gode mun gode shi ke nan je to kamar yadda na yi muku bayani ne ce to akwai ɗan uwa da ya turo min da abin da yake ba sai na sa ba ba amma kun ga yadda ya tabbatar da cewa wannan magana wato da irinta da ta 'yan hakika duk ɗaya ce to a wajen ibn taimiya wannan magana kuskure ce kuma kafirci ce eh, wannan maganar a wajen ibn taimiya kafirci ce wani ya ce shi Allah ne kafirci ne a wajen ibn Taymiyya sannan kuma mutum yakan iya faɗi ita dai magana kafirci ce duk wani ma musulmi sai dai a wajen ku yan hakika ko a wajen su shehu ibrahim ma dai a musulunci wannan magana mutum ya ce shi Allah ne kafirci ne kuma a wajen ibn Taymiyya ma kafirci ne mutum ya ce shi Allah ne. To, sai dai inda abin yake shi ne, akwai wani wanda yakan iya shiga wani yanayi, hadisi ya tabbatar, za Allah sallallahu Alaihi ya ce Allah shi ne mafi tsananin farin ciki fiye da bawansa lokacin da ke tafiya cikin daji yana da guzurinsa da abin hawansa da abin shansa. yana cikin wannan yanayi sai abin hawan nan nasa ya ɓace akwai abin shansa kuma akai akwai guzurinsa akwai abincinsa komai sai wannan dabba tasa ta ɓace a jeji sai ya fidda rai da ya fidda rai sai ya je gindin wata bishiya ya kashe gida yana cikin wannan yanayi kawai yana farkawa sai ya ga wannan abin hawan nasa a kansa guzarinsa yana kai abincinsa yana kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai wannan bawan yace Allahumma anta Allahumma anta abdi wa ana rabbuka abin da ya bari kafirci mutum ya ce shi Allah ne kafirci ne qat'an hatta a wurin ibn taymiya kafirci ne to amma idan wani ya faɗi bisa wani yanayi bai san shi ya faɗi ba baya cikin hayyacinsa wannan ne kuma ibn taymiya ya faɗi hukuncin shari'a sannan ya ba da ƙa'ida wacce in aka ɗabbaka ta shehu ibrahim ba zai sha ba ya shiga cikin ɗan hakika kuma shehu ibrahim ɗin ɗan hakikan ne bisa ƙa'idar karatun ibn taymiya wannan mutumin sai kuskure in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka zala sa sallama ya ce akhfa min shiddatil farah ya ce Allah kai bawana ne ni ne ubangijin ka manzon Allah ya faɗa haka ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki wato ganin dabban nan da yayi sai ya fita daga hayyacinsa har ya faɗi wannan abu abin da ya faɗi kafirci kafirci kuma wannan jahilin abin da yake tambaya me hukuncin wanda ya faɗi wannan ya ce shi Allah ne hukuncinsa kafiri ne duk wanda ya faɗi kafiri ne wannan hukunci kenan am amma idan aka samu wani ya faɗi bai san ya faɗi ba ko ya faɗi ta hanyar tilasta masa da aka yi wannan duk abu ne na musulunci in ba jahilci ba ɗaliban ilimi sun san da shi za mu koma gurin da ya karanto duk dai da yake gurin da ya karanto cikin majmu'in fatawa ne juzu'i na biyu ya ce amma juzu'i na biyun yana can ofis yanzu amma dai duk maganar maganar ɗaya ce duk kalmomin da aka yi amfani da shi cikin juzu'i na goma ɗin nan juzu'i na goma shafi na talatin da tara duk kalmomin ne kakam gaba ɗaya a dai kan fana'i ibn taymiya yace wa fi hadal fana' a cikin wannan fana'in juz'i na goma majmu'atul fatawa an gane majmu'atul fatawa ko kuma majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na talatin da tara yace wa fi adan fana cikin wannan fana'in ne ya yaqulu haka kan iya ji sufi yakan iya cewa kwata kwata ba karatun fa shi ibnu taymiya ba shi ya faɗi ba dan bai taɓa cewa shi Allah bane kawai dai yana bayani ne na musulunci game da ku sufaye da kuke faɗi bisa kuma adalcinsa in ya zo baya muku kuɗin goro bisa adalcinsa amma ku dai a ƙa'idarsa 'yan tijjaniya a ƙa'idar ibn taimiyya kam layi sun mata layi ko 'yan hakika a ƙa'idar ibn taimiyya shi yasa zan ɗan yi ishara zuwa ga wannan littafin jawahirul ma'ani cikin muqaddima nasa sun ambata cewa ibn taymiya yana daga cikin masu yi musu inkari eh, ya kamata in dan yi muku ishara da aka ku dai yan hakika ne yan kowa Allah ne a wajen ibn taymiya kuma zan danna wa'insu alfaz wanda za ku ji yanda koza yake bayanin su wanda alfaz ne na wanda in ka yi muƙarana da abin da yake cikin littattafan malamanmu irin su shekul Islam bin taimiyya, irin su Ibn Qayyim in ka auna da abin da ke wajen su da abin da ke wajen wayannan mutane za ka san cewa dai tabbas wayannan sufayen da ake magana a kai na yanzu za ka tabbatar yan hakika ne insha Allah ba matsala amma dai ga littafin zan yi ishara zuwa ga su karan kansu cikin jawahirul ma'ani cikin muqaddima ne sai dai fejin kuma ban kiyaye fejin ba amma cikin mukaddima ne su karan kansu sun ce ibn taymiya ya yi musu inkari ibn taymiya gashi nan yawa cikin mukaddima ne cikin wannan littafin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabu rima shafi na goma sha hudu gashi abin da suke cewa yake cewa bayan ya faɗi cewa cewa ai yi ba wanda ke sanin sufofin su sai kaza sai kaza sai ce kama sai ce kama nawa fi zamanina hada min inkari ibn taymiyyah alaina wa ala ikhwanina min al-arifina haka yazo bayan yayi magana akan cewa annal wali la yu'rafu sifatuhu ko la ya'rifu sifatihi la ya'rifu sifatihi illa al-awliya cewa shi wali babu wanda yake sanin siffofinsa sai waliye sai ce famin aina li ghairil wali an fiyar wilayata an insani yace to ta yaya wani wali tunda waliye ne wai suke sanin waliye to ta yaya ta ina wani wali ya ya samu ya kora walikantaka gabarin wani mutum sai ya ce ma za ka illa mahadu ta'assub ya ce ai wannan ba komai ba ne kawai sai tsantsar asubanci. ka ce da sai ce kama nara kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin wannan zamanin na min inkari ibn taimiyya ta'alaina na inkarin ibn taimiyya gare mu wa ala ikhwanina min al'arifina daga kuma yan da kuma yan uwanmu cikin waliyai haka yake cikin muqaddima ta wannan littafin jawahirin, ma'ani wanda ke da arish na kitabun rima shafi na goma sha hudu kaga sun faɗi ibnu taymiya yana musu inkari saboda aqida su tana billewa ne zuwa ga kowa Allah da haka ibn taymiya shi ma yayi bayani wannan magana wani ya cewa kansa Allah ne kafirci ne a wajen ibn taymiya za kuma mu auna da wajen shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce wannan ma nema ake kuma a ka'idar ibn taimiya na inda kuke karantowa bisa jahilci za ka ga cewa shehu ibrahim yana ciki shehu tijjani yana ciki sauran ku suna ciki yake sa wa fi adal fana yace a cikin wannan fana'i juz'i na goma majmu'ul fatawa shafi na talatin da tara yace wa fi adal fana a cikin wannan fana'i ne qadiya qulu yakan iya cewa shi wa sufi ba kwata kwata ba ma maganar kansa shi yake ba dan asalin ma babu cewa yi wal ladhi yujadu fi kalami sufiyati yace yufassaru bi salasati umum kwata kwata ibnu taymiya ne taba cewa kansa Allah bane sai dai kawai shi abin da yayi to in wani ya zo ya faɗi wata kalma ta saba wa shari'a abin da ya faɗi kafirci shi ma ibnu taymiya ya san kafirci amma shi yanzu za a ce masa shi kafiri ne sai ce e in baya cikin hayyacinsa ya faɗi to za a kafirta shi ba amma abin da ya gusan masa da hankali in maye ne na giya da ya janyo wa kansa to wannan hukunci ya hau kansa ba za a ce ai yana cikin kaza ko kaza ba ko a in ya sarar da wani wajibi ta hanyar ya gusar da hankalin kansa da kansa to wannan wajibin bai sauka gare shi ba amma in hauka ne ya zo masa daga Allah ba shi ya kawo shi ba to wannan kaza to ya ce a cikin wannan fana'i ne sufi yakan iya cewa anan haƙƙu yakan iya cewa ni ne Allah au subhani ko ya ce subhani yadda dai jahilin ya karanto au ma fi jubbati illa Allah ko kuma ba abin da ke cikin riga ta face Allah Ya yace idza faniya bi mashuhudi an shuhudi wato idan ya yi fana'i da abin da yake gani gabarin ganinsa Wabi mawujudihi an wujudihi in yi fana'i daga wanda ya samar da shi gabanin samuwarsa wa wabi madhkurihi an zikirihi in yi fana'i sufi yakan yi cewa kwata kwata babu babu zancen ibn taymiya Wabi bi an zikirihi in yi fana'i game da wanda yake ambato gabarin ambatan kansa ko game da wato wanda yake tunawa gabarin shi tuna kansa yace wa bi ma'rufihi an irfani in yi fana'i gabarin kansa wato gabarin saninsa ya yi fana'i da wanda ya sani shine Allah yace kama ɗaukauna kamar yadda ake akaitowa anna rajulan lalle wani mutum kana mustagrikan fi ma'abbati akhara ce ya kasance ya dilmiya cikin son wani yana son wani ya dilmi ya narke a cikin sa yace fa fawa ka'al ma'abu fil ne? sai wannan abun so ya afka wanda yake so sai ya wada cikin teku Ya yace fa alqala akharu nafsahu khalfahu shi wannan ɗaya sai ya jefa kansa a bayan shi wannan masoyin nasa yace fa qala sai ce man ladhi aka khalfi menene ya jefo ka bayana faƙala sai ya ce ghibtu bika anni fa zanantu annaka anni ai na ɓuye ne gabanin ganin kaina sai na da kai ni ne yace wa fi misli adal cikin irin wannan matsayi ne ya qa'u sukuru yake afkuwa maye yake afkuwa alladhi yusqitu tamyiza wanda yake sarayar yake jefar da tamyizi tantancewa wanda yake sarayar yake jefar da tamizi tantancewa sai ce ma'a wujudi alawatin imani shine kalmar da wancan jahili ya ringa maimaitawa ibnu taymiya yace tare da ɗanɗano na imani zaƙin imani sai ce kama ya hasulu kamar yadda shi wannan fana'i ɗin yakan samu bisukuril khamri ta hanyar shan giya in mutum ya sha giya zai fita daga cikin ayyacinsa yace wa sukura ashiki suwari da kuma irin maye na wanda ke son hotuna haka an gane sai ce wa kadhalika qad yahsulu fana'u hakan nan fana'i yakan iya samuwa bi ali khawfin da hali na tsoro aura ja'in ko kuma na kwaɗayi kamar yadda kisar annabi yusuf rannan mun kawo karatun dai da muka yi a nan muka buɗe layi suka kasa kira shine suka koma can dai suke yi hawani daga cikin ahal sunna ya bugo waya to za mu dawo nan mu maimaita shi za mu ƙara maimaita mun yi shekaran jiya wancan ko satin da ya wuce shi ne dai suka ɗauka suka je can to nan mun zo mun buɗe waya ba ku isa ku zo ku yi magana a kai ba wato wannan ya nuna kuna laɓa kenan to za mu zo mu ƙara ba ku bonus za mu ƙara maimaitawa haka ibnu taymiya ya ci gaba da cewa waka zalika kadi ya hasulul fana wa hakan nan fana'i yakan samu bi ali khawfin da halin tsoro kila kakan shiga yanayi na tsoro kamar yadda na bada misali a wancan karatu wani in yana gudun mutuwa wallahi yakan karye a kafarsa ma bai ma san ya karye ba aka zai ci gaba da gudu kuma sai ya je ya zauna sai ya kalli kafarsa ya ga ashe ya karye to amma me yasa bai yi shu'uri ba lokacin da ya karye yana gudu saboda a lokacin baya cikin ayyacinsa abu ne na karatu ya ce aura jayin ko kuma halin kwaɗayi kamar na mutumin da manzan Allah ya ce ya ce wa Allah Allah kai na ne ni ubangijinka ne manzan Allah ya ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to hakan nan mutum yakan iya fita daga ayyacinsa ta wani yanayi sai ya ce kama ya hasulu bi hali ubbin kamar yadda fana'i yakan samu da halin soyayya yace fa yaghibul qalbu an shuhudi ba'd al haqa'iqi sai kaga zuciya ya faku gabarin ganin wa'ansu shashi na na haqiqoqi yace wa yasduru minhu qawlun sai ka riga wajen wa yasduru minhu qawlun sai wani fadi, wani magana ya ringa gangarowa daga mai shi yace min jinsi umuri kara, na daga jinsin al'amuran waɗanda suke cikin maye yace wa shafahatu ba'adil al kaga kwata kwata shi ibn taymiya bai sa kansa a ciki ba bai taba kuma faɗi ba kawai dai kallon abin yayi ya bashi hukuncin shari'a amma bai taba faɗi ba kwata kwata babu zancen ibn taymiya tunda yake duk yanayin da Ibn Taymiyyah yake shiga bai taɓa cewa shi Allah bane ko ya ce wani Allah ne ku ne kuke da wannan aƙida kwata kwata kuma za mu tukar da ita ta take zuwa ga Shehu Ibrahim da kanka tunda kare tabbatar haka yan hakika suke yi ko ba matsala za mu je mu ga babansu sai ya ce wahiyar shaɓahatu ba'adul mashayikh kaji ya ce wannan shaɗahati ne na shashin waɗansu shehunai bai ce namu ba bace bai ce wahiyar na ba ba haka yace ba bayan ya gama sai ce ka qauli ba'dihim kaga har yanzu shi ne sa kansa yace ka qauli ba'dihim kamar faɗin ɗayansu, su wani daga cikinsu su yace an sibu khaymati ala jahannama shi har yanzu ba shi yake tashi ya bade ba shi yasa wani jahili yace wai ibnu taymiya ya ce za ka iya cewa da kanka Allah ƙarya ne kwata-kwata. Kuwa yana kawowa ne sukan iya shiga wani yanayi su faɗi shi bai ce ya taɓa shiga yanayin ba. Don da ya faɗi da ya rubuta a ciki, da ɗalibansa sun rubuta. Sai ya ce kaga ka ƙauli ba abihim kamar faɗin shashinsu. An sibu haimati ala jahannama. Ni zan kafa rumfata akan jahannama haka wani ya ce. sai ce Wani hawi zalika da makamancin haka sai ce minal akawali daga zantuka maganganu wal a'mali da ayyuka sai ce al mukhalifati wayanda wanda suka saba wa shari'a kaga ibnu taymiya ya ce maganar ta saba wa shari'a zan kuma zo inda yace kafirci ne wannan abu kuma yanda kuke wato akwai nau'i na jahilci shi yasa wato ba a fahimtar juna da ku jahilai ne ku dan magana na kafirci ne ba lallai ne in mutum ya faɗi shi shi kafirin ne. laisa kullu man waqa'a fil kufri wa waqa'a al kufru alayhi haka ne saboda ne akwai uziri an gane saboda haka ba wai dukkan wanda ya afka cikin kafircin bane kafircin sai ya haushi yasa ana duba ahwal me ya kai ka zuwa ga wannan abu ta yaya sai ce kaga minal aqwali na daga zantuka wal a'mali da ayyuka sai ce al mukhalifati shar'i wanda suka saba wa shari'a Shi ne dai mutum ya ce ko shi Allah ne ya saba wa shari'a ko mutum ya ce zai kafa rubarsa a kan jahannama ya saba wa shari'a ko mutum ya ce tsarki ya tabbata gare shi ya saba wa shari'a ibn taymiya yana gaya ma magana sai ya ce wa qad yakunu ha kaji ghaira ya ce ma'abocin wannan zantukan yakan iya kasancewa yakan iya wa qad yakunu sa'ibu ha" ma'abocinsu yakan iya kasancewa a ma'thumin ba mai laifi ba me yasa ya zama to ba mai laifi ba saboda me halin da ya shiga har ya faɗi wannan abu ai manzan Allah bai kafurta wanda dabbarsa ta ɓace cikin jeji yana cikin farin ciki ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ai manzan Allah bai kafurta ba cewa ya ba a yayi kuskure daga baki mai tsarki manzan Allah haka ce yayi kuskure abin da ya faɗi kafirci ne amma shi kuskure ya saboda ne saboda yanayin da ya zo masa ɗimaucewar da ya yi har ya faɗi jahilai ne ku tsantsa ba shi yasa kuke da wuyar sha'ani to sai ce wa qad yakunu sa'ibuha ghayra ma'thumi ma'abocin wannan zantukan kan yi yiwuwa ba shi da laifi sai ya ce wa illan yakun fa yushlu adan babu amra khufara il aduwi wa man yu'inu kafiran aw zaliman bi wa yaz'umu annahu maghlubun alayhi yace wa hukama ala haula'i anna ahadahum sai ce hukuncin wa'annan mutane yace idza zala aqluhu bisababi gairi ghairi muharrami yace in mutum hankalinsa ya gushe da wani sababi abin da ya sa hankalinsa ya bushe ya faɗi ba abu ne na haramun ba yace fala junaha alaihim to wa'annan babu laifi a kansu in sababin da ya sa suka ce haka ba abu bane na haram an gane to wannan yace babu laifi a kansu sai ce fi ma yasduru anhu cikin abin da yake gangarowa daga kansu min al aqwali wal af'al al muharrama na daga zantuka na ayyuka wayanda suke na haramu sai ce bi khilafi ma idza kana sababu zawal al aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin a ce sababin da ya sa suka faɗi wannan abu sababi ne na haramun na gushewar hankalinsu da rinjayar har suka faɗi al'amari ne na haramun sai ce wa a sai ce kama ƙulla fi uqala'il majani har dai zuwa inda ibn Taimiyya zai gaya ma shin ya halatta a koyi da wayannan ko bai halatta ba har da ya zo cikin wannan shafi sai yake cewa yake cewa fala ya zuzu da bihim bayan ya kawo ta cewa idan mutum hankalinsa ya gushe ta hanyar ya sha wani abu ko ta hanyar tsaya dai in karanto don hanna zuwa wajen sai yake cewa yake ta kama ƙara ba'adul ulama zarika kamar yadda shashin malamai ya faɗa haka fi man zala aqluhu cikin wanda hankalinsa ya gushe a tare ka a minar alwajibat har ya bar wani abu na wajibai yace in kana in kana zawaluhu idan gushewar hankalin ya kasance bi sababi ghairi muharramin da wani sababi ne ba na haramun ba mislul Irima'i bil ko mutum kawai ta hanyar farfadiya me yin farfadiya abin da ke ciki yanayin da ya shiga na hauka na ɗimau cewa na fita daga hayyaci ba za a kama shi da abin da ya ba a cikin wannan yanayi kuma haka yake wannan hukuncin shari'a sai ce au uskiya mukran ko kuma a shayar da shi ta ƙarfi a sa masa giya au uskiya mukrahan shay'an ko a shayar da shi wani abu ta ƙarfi ta tilas a ba shi giya ya sha sai ya aikata wani abu na haramu ba za a kama shi da wannan abu ba sai ya ce yuzilu aqlahu giyar da zai ko abin da zai kusan da hankalinsa ya ce fala isma alayhi babu zunubi a kansa ya ce wa in zala bi shurbil khamri idan shi hankalin ya wuce da shan giya wani abu zalika da makamancin haka min al ahwal al mu'arramati na daga yanayi wanda yake na haramin ya ce athima bi tarkil wajibi to zai yi zunubi da barin wannan wajibi sai ce wa kadhalika al amru hakan nan al'amarun fi fi'il mu'arrami cikin aikata abu na haramu in ka gusar da hankalinka kana sane ka aikata wani abu na haramun to Allah zai kama ka sai ya ce wa kama juna a junaha ya ce kamar yadda yake babu laifi a kansu saboda yanayin da ya zo musu suka yi ya yace fala ya juzu likiti da ubi wa'annan baya halatta a yi koyi da su ibn ce baya halatta a yi koyi da su yace wala amru kalamihim wa fi'alihim ala sihhati ko a ɗau maganar su da aikin su akan daidai a ce daidai suka yi yace balun fil khasati misl al ghafil wal majnun fi takalif zahir zahira yace su dai kwatankwacin mahaukaci ne ko wanda ya gafara wurin takalifi na zahiri to wannan iyaka mawkifin ibn taymiya ke amma duk wanda ya ce ibn taymiya abin da suka faɗi daidai ne lahi jahili ƙarya yake yi bai karanta majmu bai karanta majmu'ul fatawa ba ƙarya yake sa'annan idan ka ga yana iyu yana iyu eh to a gaban wa'ansu ne shi yasa mu koma <coughs> yanda ka gano bambanci ibn taymiya yana magana ne akan halin fana'i in mutum ya shiga fana'i wato sufaye sukan shiga sukan ce kaza sukan ce kaza da haka menene hukuncin shari'a a kansu sai yake bayani cewa idan mutum ba shi ya janyo wa kansa ba an gane wato abin ya fi ƙarfinsa ne yasa ya yi to wannan ba za a ce masa yana da laifi ba sai ce kamar mutum ne hankalinsa ya bushe ko a tilasta shi ya sha wani abu ya faɗi wani abu ko kuma kawai cuta daga Allah ya fita daga hayyacinsa ya yi wani abu wannan kuma duk a shari'a duk malami na Allah abu da zai ce ma in ka ji mutum ya faɗi wannan abu ba malami ba ne na Allah abin da ibn Taymiyyah ya faɗi duk malamin musulunci ba zai matsa daga nan ba amma mu koma bambancin fana'i da ibn taymiya ke ta yin magana a kai da kuma bambancin ku fana'i na ku nema kuke ku wa wani Allah haka shehu Ibrahim ya ce nan to za ka ga tabbatanci shehu Ibrahim eh, ɗan hakika ne da waccan magana da ka faɗi ka ce wannan magana ta ibn taymiya magana ce ta 'yan haƙiƙa a ciki kuma mun karanto ma ibn taimiyya yake cewa bala ya duzu likiti da ubihim baya halatta a koyi da su wala hamlu wala hamlu kalamihim ko wa fi'alihim ala siha ko a ɗau aikinsu ko zantukansu a kan daidai kaga ibn taimiyya ya ce abin da suka yi ba daidai bane ko shehu ibrahim ya ce daidai ya ce shine tauhidin ma shi yasa wato na ce a jahilcin ka ka tona wa shehu ibrahim asiri shi yasa ku ta turo jahilai ne ta samun nasara a gurin ragargazar eh, ko dai su fura ku fito ko ku turo jahilai ga littafin da rasai shi da ibn taymiya ya ce abin suka faɗi saban Allah ne sun saba wa shari'a haka yace sannan yace kuma fala ya juzu likiti da ubin baya halatta a yi koyi da su wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala siha yace ko a ɗau abin da suka yi a daidai shehu ibrahim ya ce abin da suka yi shine ma tsantsar tauhidi shi kuma zan karanto cikin jawahir rasail juz'i na biyu zan yi karatu mai yawa ba zan yi karatu mai yawa ba yasa saboda so nake yi wani ya bugo mu zo mu auna da na san ba za ku zo ba kuna nan kuna da ni sai dai in na gama sai dai ku je gidanku inda za a kulle kofa iyayenku suna gefe E, ta nan ne za ku zo amma idan kuka san cewa za ku fito waje inda ba gidan iyayenku ba to nan ba kwa zuwa ku ba kwa zuwa ku gashi a cikin jawahir rasail shehu ibrahim tsaya ka je ce wannan shi ne ainihin tauhidi ma ce wa idha hasalan fana'u arafa al-abdu Allah shay'a illa Allah Ya ce wa idha hasalan fana shehu ibrahim ya ce idan fana'i ya samu cikin wannan littafin jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na sittin. juz'i na biyu shafi na 60 jawahirur rasail yace wai za hasala al fana'u idan fana'i ya samu arafa al abdu sai bawa ya sani Allah shay'a illa Allah ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda alkhairinsa yayi yawa ya kuma ɗaukaka yace fa hunaka tauhidul khalisu shehu ibrahim yace anan din nan mutum yace kowa Allah ne yace ba komai sai Allah shehu ibrahim yace fa hunaka anan ne facen din ne A tauhidul khalis tauhidi tsantsa yake yace allabi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman sufaye irin su shehu ibrahim amma ibn taymiya da yace shi wannan fana'in gashi ibn taymiya yace a a fala yajuzu da'u bihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati yace baya halatta ai koyi da su ko a ɗau maganar su a daidai ko ayyukan da suka a ce daidai suke ala sihha kenan amma shehu ibrahim yace idza hasala fana'u idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya san Allah shay'a a Allah ba kowa sai Allah ba komai sai Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka a can din ne nan yayin da ya kai matsayin ya ce ba komai sai Allah din nan ba kowa sai Allah ya ce fa hunaka tauhidul khalis to anan ne tauhidi tsantsar yake ya ce Allah ne huwa mutlabu rijali wanda shi ne abin neman mazaje sai ya ƙara kawo zancen shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani ya ce haƙiƙatu tauhid la tudrak ya ce tauhid la tudrak yace haqiqanin tauhidi ba a riska in ji shehu tijjani ya ce li annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani an gane fasam masnani aina tauhidi yace la tawhida illa idza kana tauhidu lillahi billahi ila Allah wal abdu la madkhala lahu fihi wala makhraj haka yace yace wato nan inji shehu tijjani yace mutakar kana cewa akwai wani samanni sannan Allah ma samanne ne yace ah to ai abu bi kenan ya ce mutukar kana haka ba za ka taɓa iskar haƙiƙanin tauhidi ba in shi tijjani ya ce babu tauhidi ya ce to ina tauhidi mutukar kana cewa akwai wani saman samamme sa'annan akwai Allah wannan shi ne koza ya faɗi zan danna koza shi yasa da ya zo koza za ka ji yana ta, mu muna bambancewa tsakanin alhujudul haƙiƙi eh, alhujudul haƙiƙi wato shi ya sa wato mutuƙa, kana cewa akwai wani saman in ba Allah ba a haƙiƙa kai yanzu baka tauhidi shi yasa tsaya mu danna ko zai faɗi Allah ya sa mu dace amma dai tun da ganin za ka fahimci bambancin Ibn taimiyya da Shehu Ibrahim eh, bambancin Ibn taimiyya da Shehu Ibrahim shi Ibn taimiyya ya ce fala yajuzu likiti da ubihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihha amma shehu ibrahim yace a'a allazi huwa matlabur rijali ai shi suke nema ma nan shine yace 'Faunaka hunaka tauhidul khalis anan ne ma tauhidi tsantsa yake shine kace kai Allah ne to kaga yanzu nan tun daga nan zaka fahimci bambancin tsaya mu sa shi ko yayi bayani Eh, mu sa ko zai yayi bayani ku yi haƙuri da Allah za mu sa ko zai yayi bayani eh, ko zaga shi nan a nan yanzu wanda a gurin shi ya rabe tsakanin ilahu da rabu ya zai iya fahimtar alaƙa tsakanin alwujudul haƙiƙi wal wujudul majasi ya zai iya bambancewa tsakanin yanzu wanda a gurin shi ya rabe tsakanin ilahu da rabu ya zai iya fahimtar alaƙa tsakanin alwujudul haƙiƙi wal wujudul majasi ya zai iya bambancewa tsakanin alkhalqu wal amru yanzu wanda a gurin shi ba akwai alhududul haƙiƙi shi wannan alhududul haƙiƙi din ba ka riska sai ka shiga fana'i sai ka shiga shi shine ainihin tauhidin da shehu ibrahim ya ce fa hunaka tauhidul khalis mutukar kana haka kuma ya faɗi a cikin wannan littafin jawahir rasaili ya ya hakaito daga shehu ahmad tijani yace li'annaka ma dumta taqulu mutukar kai zaka ringa cewa mawjudun akwai wani samamme wallahu mawjudun to Allah ma samamme ne mutukar zaka ringa wani samamme ne Allah ma samamme ne sai ya ce to ai fasamma isnani ai a wannan lokaci abu bi kenan ya ce to ai na tauhid nan yanzu ai abu bi kenan ai ka tabbatar ina tauhidi za ka sai ka kore kowa Allah ne a hakika kenan kowa Allah ne a hakika Shi ne ka kai hakikanin tauhidi kuma wannan sai halin fana'i ne kake wato gane kowa Allah ne sai yake cewa kaga sai yace ai aina tauhid yace la tauhida babu tauhidi illa idza kana tauhidu billahi a lillahi billahi Allah kowa Allah kenan kaga to wannan abu zaka gani cewa anan nan shine bambancin ba zan yi da yawa ba ba zan yi karatu da yawa to wannan abu da yace akwai al-hududul haqiqi koza sa'in ɗan ƙara wani abu anan a cikin littafin madarijus saliki na ibn Ka ga kaga akan wannan abu da ko zai bayani yace akwai al haƙiƙi? to yan wahadatul wujudi ne suke faɗin wannan abu haka haka wato ibn al ya faɗi a cikin littafin madarijus na juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da hudu yace yana magana akan aqsamul fana yace fa amman fana wa an wujudi siwa yace fa huwa fana'ul malahidati kaji yace fa amman fana yace amma fana'i an wujudi siwa fana'i gabarin samun wani ba Allah ba shine dai nan fa muke karantowa nan li'annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnani abu biyu kenan to don haka tunan tsaya ka ji ‘yan kowa Allah shi yasa su ne a halin fana'i suke cewa ai anan ne suka riski hakikanin tauhidi to yake cewa fa'amman fana'u wa an wujudi siwa yace amma fana'i gabarin samun wani a ce babu wani wani Allah sai ce fa huwa fana'ul malahidati shine fana'i na mulhidai alqa'ini na bi wahdatil wujudi waɗanda suke cewa wahdatil wujudi shine kowa Allah ne wancan ma Allah ne kai ma Allah ne ni ma haka ne suke ta yi kada ai wani bai ce ni ma yana faɗi hakin kufru laysa bi kafir eh, wayannan ne suke fadi alqa'ini da waɗanda suke magana suke faɗi bi wahdatil wujudi da kowa Allah sai ya ce wa annahu ma samma magairu suna ce ai kawai babu wani eh, babu wani Allah suka ce wa anna ghayatal arifina kaji shine allazi huwa matsalabur rijali dinnan da shehu Ibrahim ya faɗi a cikin wannan jawahir rasa'il din juz'i na biyu shafi na sittin. kaga kuma wannan yace sukan cewa wa anna ghayatal arifina ai gaya matsalab da gaya duk ɗaya ne shi shehu ibrahim cewa yi fa hunaka tauhidul khalis alladhi huwa matlabur rida da gaya da matlab ɗaya ne abin da ake nufi abin da ake nema eh nan kuma ibn al-qayyim cikin madarijus saliki na juz'i na dai shafi na 174 yake faɗin cewa wayanda suke dan kowa Allah su ne suke cewa anna ghayatal arifina ai gaya abin nema na arfai su ne arrijal a can cikin zancen shehu ibrahim wasalikina ga waɗanda suke shiga hanyar Allah gayasu matsalab nasu shine alfana'u fil wahdatil fil wahdatil mutlaqa alfana'u fil mutlaqa shine fana'i fil wahdatil mutlaqa a kowa Allah ne a babu kowa kawai shine ainihin tauhidi a wajen su koza shine ainihin tauhidi kaga sai yace me wa nafiyu takassuri da kore yawa shine fama shine nan shehu tijjani yace لأنك ما دمت تقول موجود والله موجود يجي فثم إثنان أي يتيتو أين التوحيد Shi ne nan kuma yake faɗi cewa da kore suna kore yawa a ce akwai wani Allah akwai Allah a wata addud da kuma kore adadi a ce akwai wani Allah anil wujudi kaga bi kulle itibarin ta kowane bangare shi ne yace fala ya shahadu ghairan aslan kai baya ganin wani kwata kwata ma in ba Allah ba yace bal ya shahadu bal ya al wujudal abdi aina wujudin rabbi kaga bal ya shahadu bari dai zai ringa ganin cewa wujudal abdi samuwar bawa aina wujudin rabbi shine ainihin samuwar ubangiji duk ɗaya ne kaga wannan zai kai ka zuwa ga aƙidan manzan Allah haske ne daga jikin hasken Allah wai daga hasken Allah sai Allah ya halicce shi ya ce inna Allah ta'ala wai nan wani hadisi na ƙarya cewa yayin da Allah ya so ya halicci manza salama wai qabdatan min nuri fa qala la hakuni muhammada kawai Allah ne ya ɓantaro haske daga cikin haskensa kawai sai ce kasance annabi muhammad to wayannan yan wahadatul wujud in ji ibn al-qayyim zai ai ya ce a'a balle yana ganin ainihin samuwan bawa shine ainihin samuwar ubangiji yace balle sa indahum fil haqiqati rabbun wa abdun yace balle sa inda balle su a wajen babu fil haqiqa a haqiqa shine nan inda ko zai ringa cewa wato wai akwai wujudin haƙiƙi. Eh, wato mu a wajen mu mu ɗan izala muna bambancewa mu ba mu san cewa ai akwai al'ujudul haƙiƙi akwai al'ujudul majazi ba kai yanzu nan majazi amma a haƙiƙa, kowa Allah ne lafazi daga bakin eh ɗalibin furon to yace bal laysa indahum fil haqiqati rabbun wa abdun a haƙiƙa yace babu wani ubangiji da bawa a haƙiƙa a wajensu in ji ibn al-qayyim cikin madarijus salikin shafi na ɗari da saba'in da hudu yace su ne ɗan kowa Allah shi ne kuma lafazin da ko zai yi amfani da shi anan yace wujudul haqiqi kaga kaga nan yace bal laysa indahu fil haqiqati rabbun wala abdun tsayamu yani da ya zai iya fahimtar alaƙa tsakanin alwujudul haqiqi wal wujudul majaz wato Allah shine alwujudul haqiqi a haƙiƙa kowa Allah ne a haƙiƙa duk samun mai Allah ne Allah ne alwujudul haqiqi mu kuma nan khayal ne mu mu alwujudul majazi ne Kisa ku rinka fitowa da aqida ku kawai wa 'yan hakikan nan tare kuke yawa ba wani kuma nanku ne suka dora kaga yanzu nan muna karantowa shehu ibrahim gashi abin da yake cewa yace idan mutum yace shi Allah ne kowa Allah ne yace fa hunaka tauhidul khalis wannan shine tauhidi tsantsama alladhi huwa matlabur rijal wanda su arfai kenan abinda suke nema ta kai su su ce ba kowa sai Allah amma nan ga a nan ibn taimiyya abin da yake cewa nan baya halatta a koyi ga waɗanda suke faɗin wannan abu ko a ɗauzancen su kan daidai ba daidai ba ne amma a wajen shi ibrahim tauhidi ibn taimiyya ce a zancen su ba daidai ba ne amma shehu ibrahim tauhidi ne wannan abu nan ne ma alladhi huwa matlabur rijal nan ne ma inda arifan suke nema wannan magana ta shehu ibrahim sai kuma ga ta ibn al-qayyim ya ƙara maimaita ta da canza ibarar amma duk abin ɗaya ne yana magana akan fana yace ce Fa'amman fana'u an wujudi siwa fahuwa fana'ul mala'idati shine fana'i na mulhidai yan kowa Allah shine babu wani samamme in ba Allah ba yace alqa'ina bi wahdatil wujudi waɗanda suke faɗin kowa Allah wa annahu ma samma babu wani in ba Allah ba sannan kuma wa'anna anna arifina lallai gaya shine nan Shehu Ibrahim yace ce, hunaka tauhid al khalis alladhi huwa matlab matlab da gaya duk ɗaya. ne yace wa anna ghayatan arifina suna cewa gaya na arifai ma matsalab na arfe arrijal shine shehu ibrahim yace arrijal a su ne nan shehu ibrahim ce arrijal shi kuma ibn al-qayyim yace arifina wa anna ghayatal arifina suna cewa ma gaya na arifai abin nema na arfe wasalikina shine alfana'u fil wahdatil mutlaqa kowa Allah wannan wa'adatul mutlaqa shine koza ya fassara ta da alwujudul haƙiƙi akwai alwujudul haƙiƙi shine wahdatul mutlaqa kowa Allah ne a haƙiƙa ke to da yazo nan yana magana akan sai yace me suna cewa wa nafiyu ta takassuri da kore yawa aya a ce aika to nan kuma shehu Ibrahim sai ya aka shi shehu Ahmad Tijani a shafin Jawahir Rasail din sai yake cewa anan yake ta da kama ta ta taqulu mawjudun wallahu mawjudun musamman isnani aina tauhid mutakar kana cewa akwai wani mai akwai Allah to ina tauhidi saboda su tauhidi a wadansu shine kowa Allah ne ba wani mai sai Allah ba wani mai sai Allah nan kuma gashi a nan sai yake faɗi shi ibn al-qayyim yace cewa bal inda indahum fil haqiqati rabbun wa abdun kaga fil haqiqa wujudul haqiqi kenan kowa Allah ne Allah ya sa mu dace wannan kadai ya ishi ya nuna bambanci cewa Shehu Ibrahim shi ya ce nema ake ma a ce kowa Allah ne shi kuma shi yana cewa nan nema tauhidi amma shi dai shekul islam bin taimiya ya ce a'a baya halatta a koyi da su sufaye ne suke bari shi bai ce shi yake ma bari kawai shi a matsayinsa na malamin musulunci ya yi hukunci ya ce ta iya wa ba su da laifi eh yasa to wannan A nan za mu tsaya za mu sa nan ba. kai wanda ya kira kuma kai dan uwa illa ka na gane ka to kai illa ka ne in kai kira zagi kake E zagi kake to da haka wannan wannan shine abin da muke yin bayani a kai eh, wannan shine amma da Allah ƴan uwa kamar yadda ne bayani e, ba mu ce ku daina zuwa wani waje ba ce ku daina zuwa ba amma da Allah ka daina zuwa kana kira in mu ne da tuna sauke shi sauke shi amma idan aka fahimci tubus tubus ne kuma nan wani kada wani ya ce ma ko ai me ko me yasa ko ba ma zuwa mai raddi ko ba kaza ba to wannan kuma idan wani ya yi magana zan ba shi amsa assalamu alaikum ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum na'am dan wa muke magana ma na magana akan tuba, malam muna son ka don Allah. To, ni ma ina son ka wallahi ma na son ka. Amma kullum yana kiran da wannan kwanatai yau. Allah sarki kiran ne yake yawa. Wallahi, wallahi, ina gaida abu ga gidan fata. Wallahi, ya so gudun Allah wa don kuna fadin gaskiya. To, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Amin, Allah, mun gode. Kai zo ne ne, Malam. To, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. akwai wani wanda na ga yana kira kuma ɗan ɗariƙa ne na san shi zagi na yake yi assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum eh dan wada muke da ka da wani amun lafiya Allah kuna lafiya Allah alhamdulillah lafiya ana cikin shiri ne eh ana cikin shiri sosai aiwan sarara wallahi ba sarara wallahi da to Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ne yawa da barka ne na'am muna ne ka dan uwa wannan jami'in da ke da kai na'am Kana nuna ko? Ina jin ka sosai, muna jin ka. Ya kai so ya ke ruwan da ya ashe mutum yana yake makansa Allah ya ne zan ba sai Na? Assalamu alaikum. Ina ne. Ai mun karanto wajen mu ma mun maimaita. ko duk baka ji bayanin ba duk baka ji bayanin da muke ba a ban ji bayanin kai ba ai ya kamata to da ka koma baya ka ji eh idan kuma za ka iya tsaya na yi ma to sai ba eh babu matsala assalamu alaikum Wa ya ce ta da dauri. Na'am dan wada muke magana. Kuna na Bashir daga Abuja. Malam Bashir daga Abuja muna jin ka Malam Bashir. Yawwa, mara da dauri da Allah tambaya nake da shi game da lafiya. Na'am. Mara da dauri da Allah tambaya nake game da maganar lafiya. idan rana ta yi da bayan kira sallar magariba kafin liman mai yanzu. za a iya yin nafila eh za a iya yi inda inda rana ta wani inda rana ta wani eh za a iya na'am na'am to masha Allah malam abu ne kuma ya kare lafiya amin amin amin dan za ga kamar yanzu idan an yi kiran sallah kafin liman ya zo a tare mm. sallah ai da akwai mintuna ko eh akwai mintuna ko minti uku ko eh nan wani zubin sukan sa da zuwa shirin nan rubi minti biyar bakwai eh, eh akwai da sukan sa goma to nan ya halatta ka yi fila, ya halatta Allah ya sa mu dace alhamdulillah na gode mana ya kawo lafiya

Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan wa da wa muke magana. Ana magana da lawali a kusa faɗa masa handar kafe. Malam lawali muna jin ka. Malam ah, son ka saboda Allah. Nima ina son ka malam lawali saboda Allah. Eh, eh, kuma da Allah ya taimaka. Na gode. Allah ya sa a ne da Amin, na gode. Hello? Na'am, ina jin ka. Yau. Yawa, malam wai abin da muke tambaya. Na'am. Na ji, na gani wani malami na a a a To, don wa kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Dan wayan da za a yi ku yi da Allah insha Allah na ga kuna ta kira amma ku yi zan dawo idan an yi sallar magriba a Najeriya sai mu karasa ku yi assalamu alaikum ku yi insha Allah sallar magriba in na zo kawai zan buɗe ne wannan da kira Ke sa kamar yadda muka auna shi ne wato ma'aunin zancen ibnu taymiya in ka ɗau zancen ibn taimiyya da irin zancen su shehu ibrahim za ka ga su shehu ibrahim su ne ɗan hakika a cikin wannan zantuka saboda shehu ibrahim za ka ga cewa yake nema ake ma a cewa kowa allah su wannan wani matsayi ne su wannan wani matsayi ne ake kaiwa su wannan wani matsayi ne kai za ka ta yi ta hanyar zikiri har ka kai ana baka wa'insu da har kai amma shi kuma ibnu taymiya baya lissafa shi daga cikin matsayi baya lissafa shi wannan raunin ka ne ma yake danyowa raunin zuciyarka shi ke danyowa ka faɗi wannan abu kuma abin da ka faɗi kafirci ne ba daidai ba ne amma shehu ibrahim shayi nan ne ainihin tsananin tauhidi ma shi wannan nan ne tauhidi sannan kuma kamar yadda ibn al-qayyim yayi magana cikin madarij salikina fana'i na waɗanda suke da aƙilar wahdatul wujudi zaka ga shine irin wannan fana'i na su shehu ibrahim dan anan yace wa anna ghayatal arifina wasalikina al-fana'u fil wahdatil mutlaqa ‘yan kowa Allah suna cewa gaya wato gaya abin nema ga arifai su ne arrijal da ibn taymiya shi su ne arrijal da shehu ibrahim ya ce matsalar rijali yasa insha Allah ku bari za mu wannan idan na yi sallah zan dawo za mu zura daga inda muka in insha Allah assalamu alaikum masu kira siya